bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim, masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin nan na ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa dokokin zamantakewa da kuma duniyarmu a yau to waɗannan dai su ne da allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 881 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Sha'aban na shekara ta 561 hijira kamariya. aka haifi ibn rumi malamin hadisi sannan kuma masanin magunguna a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ibn rumi ya fara karatu a gida sannan ya shiga neman ilimi na sanin magunguna musamman tsirrai da kuma itatuwa bayan ya kammala karatu ya shiga tafiye-tafiye zuwa kasashen musulmi da suka hada da masar iraki hijaz da dai sauransu ibn rumi ya ci gaba da neman ilimi na magunguna a tafiye-tafiyen nasa ya kuma wallafa littattafai da dama akan haka sai dai mafi yawa daga cikin littafan nasa ba su isa hannun musulmi ba masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata rana irin ta yau shek ahmad yasin wanda ya asasa kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ke shahada an haifi shek ahmad yasin a ranar 28 ga watan yuni shekara ta 1936 a yankin aljura wanda yake falastin shi ne kafa kungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru kaɗan bayan haka aka kama shi aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a cikin shekara ta 1997 an yi musayar fursunoni tsakanin hamas da isra'ila inda aka sake shak ahmad yasin yayin da kuma hamas ta saki wasu jami'an leƙen asirin isra'ila waɗanda ta kame a rana irin ta yau bayan kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a garin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai sukar angulu ya kai masa hari wanda ya sanadiyar shahadarsa tare da mutane goma da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa kafin wannan lokacin da ana gudanar da gasar wasannin ne ta kwallon kafa a kasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa hukumar fifa an yi tsari na bai daya wajen shirya wasannin kwallon kafa a ƙasashen duniya a cikin shekara ta alif tara da ɗaya ne aka fara buga wasan ƙwallon kafa na farko tsakanin ƙasashen duniya inda aka buga wasa tsakanin jamus da kuma ingila jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madala bayan shirin kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da zan karanto. To da farko ga muhimman kanunsu. musulunci ta iran ta da muhimmancin tattaunawa tsakanin kasashen yankin tekun fasha madugun 'yan adawa na kasar congo ya mutu sakamakon kamuwa da cutar covid-19 an dakatar da kungiyar kwallon kafa ta kasar chadi daga buga wasannin gasar kofin kwallon kafa na nahiyar afirka to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa tattaunawa tsakanin kasashen yankin nan dai shine kawai abu mafi muhimmanci a gare su wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaba khatib zade ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa shafin sa na twitter inda ya ce a halin yanzu dai yankin nan na buƙatar tattaunawa da fahimtar juna sama da lokutan da suka gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran yana mayar da martani ne ga wata sanarwa ta nuna kiyayya da iran da saudiya ta fitar da sunan kungiyar haɗin kan kasashen tekun fasha inda ya ce iran dai tana kira zuwa ga zaman teburin tattaunawa da kasashen yankin kamar yadda sarkin qatar ya yi kira ga hakan har ila yau khatib zade ya bayyana bakin cikinsa kan yadda saudiya din take ci gaba da matsin lamba ga wasu kasashen yankin don su ɗauki irin wannan matsaya nata na kiyayya da iran an sanar da mutuwar babban dan hamayya a zaben shugaban kasar jamhuriyar congo da aka gudanar a jiya lahadi wato guy bryce fatred colelas kwana guda bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar kakakin yakin neman zaben madubin yan adawan christian cry rodrigo mayanda ne ya shaidawa kamfanin dalancin labaran afp wannan labari inda ya ce a yau dinnan litinin inda ya ce an kwantar da mr colelas ne dai a wani asibiti saboda kamuwa da cutar covid-19 sannan kuma ya mutu a daidai lokacin da ake kokarin daukar sa zuwa kasar faransa don yi masa magani a ranar juma'a da ta gabata ce dai misa kwalalasin ya gama yakin neman sa inda ya shaida wa manema labarai cewa baya jin daɗi ya tsammanin ya kamu da cutar nan ta malaria to sai dai kuma ranar asabar ɗaya daga cikin dangin sai shaida wa kamfanin lantarki na afp din cewa an kwantar da shi a wani asibiti a birnin brazzaville ne saboda kamuwa da cutar corona mista mr kwalele shi shine ake ganin babban ɗan hamayya da zai iya kawo cikas da kokarin da shugaban na kongo ɗin danin sason guiso yake yi wanda yake mulkin kasar na tsawon shekaru 36 kokarin sanayin tazarce a zaben shugaban kasa da gudanar a jiya lahadi wanda ake ganin shugaba mai cidin dai shine zai lashe shi a jamhuriyar nijar kotun tsarin mulki na ƙasar ta tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki wato malam bazum muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan fabrairun da ya gabata a sakamakon dindindin da ta fitar da yammacin jiya lahadi kotun ta ce bazum muhammad ya lashe zaben da kashi 55.66 cikin ɗari na jumilar kuri'un da aka kada yayin da ɗan takarar adawa tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammad usman shi kuma ya samu kashi 44.36 cikin ɗari sakamakon dai na bashi dai bashi da wani bambanci na a zo a gani idan aka kwatanta shi da na wucin gadi da hukumar zaɓe ta ƙasar seniya wato seni ta fitar a ranar 23 ga watan fabrairu duk da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyun adawa na ƙasar suka gabatar game da wasu kurakurai da suka ce an tafka a zaben kotun kuma ta ayyana bazum muhammad a matsayin zababben shugaban ƙasar wanda wa'adin mulkinsa na farko zai fara aiki daga ranar biyu ga watan afrilu mai zuwa ta masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewage a nan birnin tehran wata mahaukaciyar gobara ta kama wani sansanin 'yan gudun hijira 'yan kabilar rohingya na kasar myanmar da ke kudu wato kudancin kasar bangladesh inda aka ce ta yi sanadiyar mutuwar alalakalla mutane uku da kuma laƙume wasu dukiya masu yawan gaske. kamfanin dalancin labaran anadolu na kasar turkiya ya jiyo wani shugaban 'yan gudun hijirar mayu yana farin cewa sama da tantuna 700 ne gobara ta lashe su a sansanin 'yan gudun hijiran da ke balukali camp halala kuma wani gano kuma mai suna muhammad ayub ya ce alalakala sun tabbatar da mutuwar mutane uku a yayin gobarar da ta hada da wata budurwa 'yar shekaru goma sha tara a duniya da kuma wasu yara 'yan shekaru shida zuwa tara kana wasu da dama kuma sun bace sama da 'yan rohingya miliyan guda ne da suke gudun hijira a kudancin bangladesh din bayan sun gudu daga yankunan nasu don tsira daga ta'addancin sojoji da mabiya addinin buza 'yan kasar myanmar an cire kasar chadi daga buga wasannin share fage na cancantar buga gasar kwallon kafa na kofin kasashen nahiyar afirka african cup nations saboda rusa hukumar kwallon na kasar da gwamnati ta yi hukumar kwallon kafa ta afirka cup ce dai ta sanar da hakan a yau litinin da ta ce biyo bayan rusa hukumar kwallon kafa ta kasar chadin da gwamnatin kasar ta yi don haka an cire ta daga buga wasannin share fage na cancantar buga gasar african cup nations din a da da yan tsara kungiyoyin kwallon kafa ta kasar chadin za ta buga ne da kungiyoyin kwallon kafa na kasashen namibia a ranar laraba da kuma na mali a ranar lahadi wannan dai shine matakin farko da hukumar kaf ta ɗauka tun bayan da sabon shugaban hukumar patrice mosefe ya dare karagan mulkin hukumar to masu saurari karshen labaran duniya kenan tuma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar Afirka. bugu da kari kan jan hankula na al'ummomi da kuma masana kan wani lamari inda muke tattaunawa kan batun da karin bayani kansa bugu da kari kan tattauna da kwararru da abin ya shafa to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a cikin yan kwanakinan da rikici ya barke a kasar senegal biyo bayan wasu zanga-zangogi da madugun yan adawa na kasar ya kira da kuma kama shi da jami'an tsaro suka yi bisa zargin yin fyaɗe wanda ake masa lamarin da shi da kansa da kuma magoya bayan nasa suka fassara shi a matsayin wani zargi na siyasa da gwamnati take yi masa don rufe bakinsa a bangare guda kuma gwamnatin tana bayyana cewa tana kokari ne wurin tabbatar da doka da oda a kasar biyo bayan irin kiraye-kiraye da da shi madugun yan adawan yake ci gaba da yi na gudanar da zanga-zanga a kasar to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai yi dubi kansa don ganin wani irin hali ne ake ciki a kasar senegal din da kuma makoma kasar kasar da a wasu lokuta a baya ake ganin ta a matsayin tunga ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a nahiyar afirka amma dai cikin yan kwanakin nan an samu irin wannan tashin tashina a kasar musamman ma a shekarar da ta gabata biyo bayan bullar cutar nan ta corona da kuma killacewa da gwamnati ta yi wa al'umma a wancan lokaci din da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barkamu da sake saduwa. A kasar Senegal kamar da muka bayyana a farkon shirin an samu barkewan sabuwar zanga-zanga a kasar bayan sakin shugaban 'yan adawa na kasar Usman Sonko. inda magoya bayansa suka dinga cinna wa motoci wuta da kuma jifar jami'an tsaro da duwatsu rahotanni dai sun ce dubban magoya bayan son kudin ne suka taru a dandalin dakar dauke da tutar kasar bayan da kotu ta fara sauraron tuhumar da ake masa da kuma ba da beli a kansa masu zanga-zangan dai suna zargin shugaban kasar maki sal ne da cewa yana kokarin yin karan ga kundin tsarin mulki na kasar da kuma tsari na dimokuraɗiyya a kasar ta inda suke bayanin cewa yana amfani da mulki na kama karya don cimma manufofinsa lamarin da gwamnatin din ta musanta to tun dai farko gamayyar jam'iyyun adawa a ƙasar senegal ɗin ne dai suka buƙaci al'ummar ƙasar da su mara musu baya wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati daga ranar litinin ta gabata har zuwa kwanaki uku da nuna rashin amincewarsu da abin sai kira irin yanayin yadda gwamnatin ƙasar da kuma gwamnatin shugaban Macky Sall ɗin take gudanar da mulkin ta. yayin sanar da wannan mataki dai ga taron manema labarai da suka kira a ranar asabar da ta gabata a birnin na dakar jami'un adawar sun ce zanga-zangar za ta soma ne daga ranar litinin da ta gabata kuma ta shafe kwanaki uku ana gudanar da ita don nuna a adawarsu da kuma rashin amincewa da irin yanayin yadda ake gudanar da mulki a kasar kusa dai kuma rikici din ya sake barkewa ne da kuma yin tsamari a kasa din bayan da jami'an tsaro a birnin dakar babban birnin kasar ta senegal suka kame jagoran yan adawa din usman sonko yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa kotu don amsa tuhumar da ake masa na aikata fyaɗe lamarin da ya sanadiyar mutuwar a lokacin din alal akalla mutane biyar a yayin waɗannan zanga-zanga da kuma tashin tashina da ta gudana tsakanin jami'an tsaro din da su magoya bayan yan adawa kuma da jagoran yan adawa din to bayan waɗannan kwanaki din kuma har ila yau a ranar juma'a da ta gabata din da an ɗauki dogon lokaci ana aran gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro abin da aka bayyana a matsayin tashin hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin 'yan shekarun baya-bayan kamar da muka bayyana ƙasar senegal ta kasance tun ga ta zaman lafiya a nahiyar afirka ana bayyana ta haka saboda irin yanayin yadda aka sami zamantakewa na zaman lafiya na siyasa a ƙasa din to sai da kuma waɗannan wani zanga-zangar da ta gudana tun daga wancan ranar juma'a din ta zamanto wani lamari wanda ya tada hankalin al'umma ƙasa saboda wata wani wata zanga-zanga ne da kuma tashin tashina da aka jima ko kuma da a cewa ba taba ganin irin ta ba tsawon yan shekaru da gabata a ƙasa din rahotanni sun ce masu zanga-zanga din da sun kona motoci akan tituna na Dakar din da wasu muhimman gine-gine da kwashe dukiyar da ke cikin shagunan sayar da kayayyaki musamman ma dai na wasu mallakan kasar faransa da kuma wasu kadarori na kasar faransa din sakamakon irin adawa da wasu da kuma wani bangare na al'ummar kasa suke yi da irin da siyasar faransa da kuma ganin cewa gwamnatin faransa din tana goya baya wa gwamnati mai ci a wani lokaci din. to kamar yadda rahotanni suka bayyana borin da magoya bayan shi son kuɗin suke ya kazanta ne bayan da kotu a birnin dakar din ta bada umarnin ci gaba da tsare shi bayan zaman farko da aka yi a ƙasa din kan tuhumar da ake masa na yin fyaɗe wata ma'aikaciyar wani shago na yin tausawa mutane to ake zargin shi wannan dan adawa din ya yi mata fyaɗe lamarin da kamar yadda muka bayyana tun farkon shiri din magoya bayansa da shi kansa suka musanta da kuma bayyana haka din a matsayin wani shiri da kuma wani kokari kawai na siyasa da gwamnati take don bata masa suna da haka take masa wannan zargi da kokarin rufe bakinsa to a bangare guda su dai mahukunta a kasar senegal din suna zargin jagoran yan adawa din da kokarin ruru ta wutar fitina da haifar da fitina da tashin tashina a kasar wanda gwamnatin ta ce ba taba amincewa da hakan ba wato ba taba bari wani yayi zamanto ya kasance yayi barazana wa tsarin demokradiya da zaman lafiya na al'ummar kasar ba don haka ne ma jami'an tsaro suka kama shi madugun yan adawa din a lokacin da ake kokarin gurfanar da shi a gaban kotu bisa wancan zargi na maganan fyaɗe da aka yi masa duk da cewa daga baya dai bayan zaman kotu din kotun ta bada wato belinsa amma duk da haka din bai kwantar da wannan tashin tashin da fitina a kasar ba kamar yadda muka bayyana a farko ta yanayin yadda mutane suka dinga zanga-zangogi duk kuwa da cewa shugaban kasar Macky Sall ya kirayi al'umma din da su kasance su kwantar da hankalinsu su tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasa din wanda shine abin da zai iya haifar da ci gaba a kasa din to wannan batu na zanga-zanga din kuwa da kuma irin halin da ake ciki ya sanya da dama daga cikin kasashe musamman waɗanda suke makwabtaka da ƙasar ta Senegal din shiga cikin wani yanayi na damuwa da kuma kira da kuma fatan ganin cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. A haka ne ma ya sanya ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS a nata bangare ta buƙaci bangarorin da ke rikici a ƙasar ta Senegal da su yi taka tsantsan bayan kwashe kwanaki ana wannan aron gama da zanga-zanga tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan shugaban 'yan adawa Usman sonkudin Ita ƙungiyar ta ECOWAS ta fitar da wannan bayani cikin wata sanarwa da ta fitar ina ta buƙaci kwantar da hankali daga kowane bangare wato bangaren gwamnati da kuma bangaren su 'yan adawa din da kuma buƙatar gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen tankiyar da aka samu da kuma tabarbarewan wato tababa da kuma shakkun da jama'a suke da shi a kan ita wannan gwamnati din da kuma cewa ta ba wa al'umma dama a matsayin tsarin na dimokuraɗiyya da ba su damar gudanar da zanga-zangogi da nuna rashin amincewa suke amma cikin yanayi na lumana wato a takaice dai ita kungiyar ta ecowas a matsayinta ta kungiya Wace wacce ta kasashe na yankin na afirka din ta taba bangarorin duka guda biyu kowane bangaren ta yi kiraye shi da zuwa ga tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali bangaren gwamnati su ma su san cewa al'umma suna da haƙƙi na yin zanga-zangogi na zaman lafiya a daidai lokacin da su ma kuma al'umma din zaman to cewa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shine lamarin da zai iya kawo ƙarshen tashin tashina da kuma kawo fahimtar juna a tsakani da kuma magance matsalolin da ake fuskanta to a takaice dai wannan shine irin yanayin da halin yanzu ƙasar Senegal din take ciki masana musamman waɗanda suke sanya ido ido kan harkokin da ke gudana a kasar senegal din suna nuna damuwansu ainihin kan abin da ke faruwa a kasar wacce ake ganinta a matsayin a baya a matsayin wata tunga ta tabbatar da zaman lafiya a nahiyar afirka wanda har ake misali da ita to da haka irin waɗannan tashin tashina da ke faruwa wani lamari ne da zai iya haifar da zai kawo cikas ga ci gaban ƙasa din a saboda haka ne ma ake gan wannan lamarin zai iya dagula lamura a ƙasar ta Senegal musamman idan aka yi la'akari da halin da yawancin kasashen Afirka suke ciki a halin yanzu musamman ita kan kanta kan ƙasar Senegal din lamara na tattalin arziki da ake fuskanta musamman biyo bayan wannan bala'i na coronavirus wato ya bayyana a duniya gaba daya wanda ya haifar da koma baya ainihin ga tattalin arzikin kasashen duniya gaba daya ta manyan kasashen duniya ina ga irin kasashe na Afirka waɗanda dama suke fuskantar matsaloli na tattalin arziki irin wannan rikici da ya fai ke faruwa a halin yanzu taɓa faruwa a baya a lokacin sakamakon wannan rikici na ko kuma wannan bala'i na coronavirus lokacin da gwamnati ta sanya ta kunkumin hana fita ga al'umma don ci gaba da zama don abokan da ake na magance wannan matsala na annoban na coronavirus ya zama to al'umma sun nuna cewa sun kosa da zaman gida din sakamakon babu wasu abubuwa na rayuwa da suke samu da wurin gwamnati so kosa wanda wannan din ma ya jawo rikici da tashin tashina a wancan lokacin wanda ya haifar da rikici a kasar ta Senegal da kuma koma bayan tattalin arziki da aka fuskanta don haka masana din suke ganin cewa wannan ci gaba da irin irin waɗannan zanga-zangogi da tashin hankali a ƙasar wani lamari ne wanda ba zai haifar da ɗa mai ido ga ƙasar ba musamman irin wannan yanayi da ake cikin matsalar tattalin arziki don haka fatan da ake da shi kamar yadda ƙungiyar ta eco ta bayyana shine cewa a zauna a fahimci juna tsakanin bangarorin biyu wato bangaren gwamnati da bangaren yan adawa kowanne ya fahimci irin haddi da kuma iyakan da yake da shi na gudanar da ayyukansa gwamnati da girmama haƙƙi na yan ƙasa na nuna rashin amincewa da irin abubuwa da siyasar amma cikin lumana sannan su ma kuma magoya bayan yan adawa su ma su fahimci cewa gwamnati tana da haƙƙi na kare da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa sannan su fahimci cewa akwai bukata na tattaunawa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya a ƙasa kamar yadda kungiyar ta ECOWAS take bayyana irin wannan abubuwa su ne abin da za su iya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan ƙasashe namu da ake fuskantar irin waɗannan matsaloli na tattalin arziki. fatan da ake da shi da shi ne kwanciyar hankali Allah tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a irin waɗannan ƙasashe namu wanda da haka din za a iya samun ci gaba da ake bukata da aka maka ƙarshen shirin namu ne saboda karatun lokacin da muke da shi sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan shirin Afirka yau sai kuma shirinmu na gaba shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar a albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran ina 'yan Nijar gabaki ɗaya ta'aziyya wa'annan mutane da aka kashe ba su ci ba su sha ba da fatan Allah ta'ala ya yi musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara su kuma wa'annan 'yan ta'adda wanda suka jahilci musulunci idan masu rabon shirya ne Allah ta'ala shiryar da su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu mai magana abubakar hamma aliyu daga babban birnin yamai salamu alaikum wa rahmatullah boh hausa barkan ku da wannan lokaci ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal da ke wurji a jihar bauchi najeriya ke magana a zan yi kira ga gwamnatin kasar mu najeriya a to muna kira ga gwamnatin najeriya da ta samar da ruwan sha mai inganci a kowane yanki a lungu da sako na kasar mu najeriya domin domin kare lafiyar al'umma za ka samu wasu yankunan akwai al'umma da yawa amma suna fama da matsalar ruwa ruwan ko ka samu yana da nisan gaske sannan kuma inda ake ibar ruwan a gulbi ne ko a rijiyoyin da ba su da marufi to wannan matsala ce babba ya kamata gwamnati ta samar da ruwan sha a lungu da sako na kasar mu najeriya mai inganci domin kare lafiyar al'ummar kasar mu najeriya muna fatan gwamnati za ta amsa kiran da ake mata domin samar mana da ruwa mai inganci a ƙasar mu Najeriya ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani yare mai Arsenal a jihar Bauchi. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaram Jamhuriyar Nijar. To ina kiran ga gwamnatin ƙasa ta Jamhuriyar Nijar dan Allah dan Annabi ta ji tausayin 'yan kasuwa ta rage musu daiduwan yama in sun so abinci sun shigo ƙasa da shi dan Allah dan annabi ta rage musu awo a rage ma awo tsada don 'yan kasuwa su tausaya ma talakawa su ringa saida musu abinci da arha da rangumi don allah don annabi a ji tausayin talakawa gwamnati saboda alhali yanzu abinci ya riga ya yi tsada kuma ga wata mai albarka yana tunkaro mu na ramadan in aka kasance abincin yana tahiya a haka cikin wannan tsadai talaka zai sha wahala mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi house tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da zanga-zanga da 'yan adawa suka shirya wadda kotu ta hana su kuma suka bita suka tsaye da wannan zanga-zanga musamman jagororinsu inda suka yi magana na cewa gawa wanda ya saki ya yi wannan zanga-zanga wannan abu mun yaba ma 'yan adawan mu na nishar kuma ina kira ga hukumomin mu ya kamata irin haka da su 'yan adawa suke bin doka da oda ya kamata su ma hukumomi ya zamanta suna bin doka da oda irin kame-kamen da ake wanda ba su da digi ba su da tsari ya kamata a dan dakatar da su wanda dama wanga shine zai kawo maslaha da zaman lafiya da fahimta a su da su 'yan adawan da su masu mulki. sashen hausa na biyu da ke birnin Tahiran barkan ku da warhaka mai magana Sanusi Madatai daga damagaram jamhuriyar Nijar. A yau ra'ayina zai tafi ne dangance da ah, kisan gilla da aka yi ma wasu 'yan kasuwa a yankin Talaberi da ke jamhuriyar Nijar waɗanda ba su ji ba su gani ba babu gaira babu saba suna hanyar su ta neman abincin su na yau da gobe aka samu aka halakar da su muna kira ga gwamnatin ƙasar Nijar da ta sake da ta ƙara zagi dan zai akan yan ta'addar da suke kashe-kashe a ƙasar mu ta Nijar muna fatan Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan kashe-kashen da ake na rayukan al'umma musulmi a kasar mu ta Nijar daga karshe muna wa yan uwa da abokanan waɗanda Allah ya sa wannan hari yayi sanadiyar rayukan su su kuma yan ta'adda muna fatan Allah ya shirye su na gode bi UH ku tashi lahiya suna na Hassan Usman ta yi daga da magaram jamhuriyar Nijar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ina fata kuna cikin koshin lahiya mai mai magana mamman lawal mai da a Nijar birnin Agadas ina mika ta'aziyya ta'aziyya ga wanda suke rishi wanda 'yan ta'adda suka kai hari a yankin tarabiri na musu ta'aziyya ina fata allah kawo sassauci a cikin ƙasar ga tabu ta nijar da kewaye baki ɗaya duk ƙasashenmu na afirka da ƙasashen musulmi ina fata allah kawo sassauci bisa ga 'yan ta'addan da suke hare-hare bisa ga talakawa to ina muku fata alheri allah kawo mana sassauci ga al'amuran da suke faruwa a ƙasashenmu makwabta da mu ta nijar baki ɗaya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran barka da warware haka mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran jamhuriyar nijar a gaskiya jama'a ya kamata a ringa sara ana duba bakin gatari a ringa tunani ha talakan nijar a koda yaushe halin da yake ciki saboda allah kahin a ce tattalin arzikin kasa ya karu ya yi sama ko a ce mun tsere ma wasu kasashe a duniya bai kamata ba in za a ma talakan nijar adalci wallahi ba za a hudu wannan magana ba saboda talakan nijar yana cikin halin haula'i ku duba saboda allah kasa ta jamhuriyar Nijar iskar gas tsada man fetur tsada abinci da duwan yama ya yi yan kasuwa in sun je sun so kaya ana musu awo da tsada shi yasa suke zawa suke sai da ma talaka abinci da tsada to ta ya za a haka kuma a ce tattalin arzikin kasa ya karu talaka yana cikin wahala a duba a gani saboda Allah da Annabi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin Hausa na BOH muryar jamhuriyar Musulun musulunci iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira uku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar a yau zan yi tsokaci ne da alhini a dangance da rashin rayuka al'umma kasar mu da nijar da muka yi hakikanin gaskiya abin da allah wadai ne ga wannan yan bindiga yan ta'adda saboda yau ran dan nijar ya koma kamar ran kwara ana bi ana hallakawa talaka bai ji bai gani ba a tarza shi garin su a hallake kuma gwamnati tana cewa tana tana yi iya batu kokarinta to ina kira ga gwamnati ta mai da hankalinta akan harkar tsaro siyasa wannan ba abu ba ce wanda ta hiran dan adam yana da kyau a kula da harkar tsaron nan daga bisani kuma a koma harkar siyasa na gode bih mai magana isu ne ma'aikatai da mijin fuyin nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh tahiran mure musulunci don allah ina so ku bani dama an mika na ga yan uwa da amannan arziki da aka musu kisan gilla wanda 'yan ta'adda suka kashe su a yankin tilibiri a nan jamhuriyar niger muna addu'a allah ka ji kansu ka ji kan musulmi allah kare kiyaye gaba ya kamata gwamnati ta ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta magance wannan ta'addaci duk inda yake a nan jamhuriyar Nijar da ma duniya baki daya Allah ka ba mu zaman lafiya kuma Allah ka ji kansu Allah wani ka sa idan tamu ta zo Allah ka ba mu cikawa da imani ni ne muku fatan alkhairi na gode da wannan dama da kuka ba na isar da wannan sako na suna na shugaba Iliya mai fanti da shayi gantin wura tare Nijeriya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. To bayan shirin masu saurari yanzu kuma sai shirinmu na gaba ke soshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya yana budewa ya ciro littafin da yake ciki hotuna ne suka fado daga ciki dukawa a kiliya yana faɗin har hotuna ma a ciki goga ya ce yanzu haka hotunan waɗanda ya kashe ne tunda duka laidar a cikin kayansu take akili ya ce kai don allah ku gane mani wannan yaron ba su kama da wannan nazirin da suke tare da su anas karbar hoton iliya ya ce ikon allah wallahi suna kama sosai saurin aje littafin goga ya karbi hotunan gyara zama yana faɗin ko shakka babu wannan yaron naziri ne ikon Allah kenan shine yaron da muka ɗauko ya gudu amma ya aka ya zo garin nan garbati ya ce abu ɗaya za mu yi mu tabbatar ko shine malam ai ya san shi tun lokacin da yana ƙarami ku tashi mu je mu tambayi malam idan har shi ne saurin miƙewa suka yi suka nufi wajen malam goga yana zuwa ya ce malam dama wasu hotuna ne muka tsinta shine muka ga kamar wannan yaron naziri ne a ciki kai ne ka san shi tun yana yaro ko shi ne wannan gyara glass malam yayi ya ce ko shakka babu wannan naziri ne da gani kuma waɗannan iyayen shi ne wannan kuma ai yana kama da mahaifin shi ku kalla sosai amma abin tambaya a nan ina kuka samu hotunan bayan lokacin da naziri ya zo wajena babu abin da yake hannun shi shiru gogaye yana tunani ilu ya yi saurin faɗin ka duba wandon shi lokacin da ya zo malam ya ce gaskiya ban duba ba ya ce to kila a cikin wandan shi suke malam ya ce haka zai iya kasancewa kila zubar da su yayi bai sani ba goga ya ce haka ne bara mu kai mashi tunda muna mun san wajen aikin shi malam ya ce bawan allah yana kallo yana jin daɗi kuma gashi ya zubar allah ma ya sa ku ne kuka tsince su tashi suka yi suka nufi ɗaki yana zuwa goga mai da su inda suke ya kulle ya mayar cikin jakar shi ya kwanta gaba ɗaya jikin shi ya mutu ila ya ce to yanzu ya za ka yi da wannan kayan rintsa ido goga ya ce ba zan ba ma oga su ba zan ajiye su har ya kira ni idan ya tambaye ni zan ce sun ɓace lokacin da na yi haɗari gaba ɗaya jakata ta ɓace idan har ya yarda da magana ta shi kenan zan zo na kona su gaba daya ba zan taɓa bari naziru ya san ina cikin waɗanda suka kashe iyayen shi ba allah ya sani ban kashe su ba akila ya ce goga na ga duk jikinka ya yi sanyi ya dai murmushi goga ya ce kawai na tuna yadda iyayen shi suka ba mu haƙuri akan mu bar su aikin hajji za su tafi daga ji ka san mutanen Nijar ne garba ta ce gaskiya na tausaya ma naziru yanzu bai san kowaye bai san kowa nashi ba goga ya ce Allah ya taimake shi tunda ya fara tsayawa da kafafuwan shi amma ni dai ba zan taba bari ya gano ni ba zaune malam fatihu yake a kofar gidan shi sai ga mota ta nufo gidan shi cike da mamaki yake kallon motar har ta tsaya kusa da shi ƙara ƙura motar ido yayi yana jiran ya ga waɗanda za su fito daga motar kallon su kawai yake yi bayan sun fito don shi bai gane su ba murmushi shatima ya yi ganin baban shi yana kallon su alamar bai gane shi ba but suka buɗe suka fara kwaso kaya sai da suka gama sannan suka ƙarasa wajen malam fatihu ɗaya da ya saki baki yana kallon su dukawa suka yi shatima yana faɗin baba ina kwana saurin miƙewa tsaye malam fatihu yayi yana ƙara murza ido ganin da gaske shatima shine a cikin manyan kaya kamo shi yayi yana faɗin shatima wai da gaske kai ne dariya shatima ya ce ni ne baba kamo shi yayi yana faɗin mu je ciki kaga innarka kamo ado yayi suka shiga ciki da fara'a suka shiga malam fatihu yana faɗin gambo fito kin ga ikon Allah yau ɗanki ya zo da sauri gamba ta fito ta runguma shatima tana farin ciki shimfida ta yi masu suka zauna ta kawo masu fura da ruwan sha bayan sun gama gaisawa malam fatihu ya ce wai shatima ya aka ka canza haka murmushi shatima ya ya ce baba wannan shi za ka yi ma godiya domin ne ubangidana a wajen shi nake sana'a kuma yana kula da ni sosai mutumin kirki ne har abinci a gidan shi nake ci sunan shi ado murmushi suka yi suna faɗin yallaɓe mun gode allah ya saka da alkhairi ado da ya sha babban riga da hula kamar wani babban mutumi kasancewar shi yana da jiki ya ce ba komai baba aisha tima ya zama kamar ƙanina malam ya ce gambo ta shi ɗora tukunya bara na kamo kaji a yanka a dafa masu ado ya ce ai sauri muke yi ana jiran mu a shago don ma ina so na zo na gaishe da iyayen shatima shi ya sa na bar komai nawa muka taho da wuri inna ta ce amma ban ji daɗi ba a ce ubangida ɗanmu ya zo kuma bai ci komai ba da ma a ce mun san da zuwan ku ado ya ce ba komai inna ai na sha wani lokacin idan muka zo za mu yi ne malam fatihu ya ce da kyau mun gode sosai kuma ka ƙara kula da shatima don har yanzu yaro muke ganin shi duk da yanzu ya wuce shekarun yara ado ya ce babu matsala ai shatima halin manya gare shi shatima ya ce baba ga tsaraba nan shine ya saya muku hannu ya sa aljihu ya ɗauko kuɗi dubu hamsin yana faɗin wannan kuɗin da ake biya na ne nake tarawa na ce ku zan kawo mawa kuka inna ta sa tana faɗin allah sarki shatima na so na hana ka tafiya almajiranci ashe shine sila arzikinka mun gode allah ya maka albarka To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. ta madalla shirin kiso shirin wake na kuka saurara yanzu kuma sai shirin mu na kusa da karshe wato shirin na dokokin zamantakewa. zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi tahirin to jama'a assalamu alaikum rahmatullah muna nan har yanzu a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa muna kokari mu ga cewa mun fito da wasu ayyuka na ɗan sanda kamar yadda muka faro waɗannan al'amura musamman al'amuran da suka shafi dokoki a cikin najeriya to muna so mu karkare ta yadda muka fito da wasu abubuwa da suka shafi ayyukan ɗan sanda a wancan shirin da ya gabata mun ɗan kawo wasu ɓangarori ne na ainihin wannan kundi da ya shafi aikin ɗan sanda ko kuma dokoki da suka shafi aikin ɗan sanda ta yadda muka kawo wasu abubuwa da suka shafi a wato kamar yadda shi ɗan sanda ɗin zai iya kama wani da kuma bincikensa da kuma wasu abubuwa da suka shafi shigen wannan to abinda a wannan shiri na yau za mu ƙoƙarin a dora shi a kai shine cewa idan aka yi kamar yadda muka bayani cewa idan aka yi wani laifi aka zo neman mai laifin ba a gani ba to babu wani dan sanda da yake da yanci ya kama wani a maimakon wanda ake nema dole dai a hakura sai an nemo wanda ake zargi a kan shi ne ya yi wannan aiki din kamar yadda muka faɗa a wannan lokaci din to akwai wani abu shi kuma wanda yake shi ma mai muhimmanci cewa a ah, ɗan sanda zai iya kama mutum bisa cewa mai bisa cewa yana zarginsa da aikata laifi wannan zargi fa da ake cewa zargi zargi zargi akwai abubuwa da suke nuna cewa lallai wannan mutumin idan ɗan sanda ya ce yana zarginsa ba wai kurin zai ɗauke shi ne ya kama shi ya je rufe shi a ai abin da ake bincike ne kana zargin wane da aikata laifi ɗan sanda yana da yancin ya kama wanda yake zargi da kama laifi da ainihin aikata laifi amma in yi wannan to fa zai kai shi ne a yi bincike a yi tambayoyi matukar aka gano lalle ba shi da wannan laifi kuma ba shi ya aikata wannan abu da ake zargi ba to fa ba wani wani abu ne mai wahala ba sai a ci da shi akaramakallahu ka yi haƙuri dama bincike ne ya biyo kurin saboda mun ga dalili kaza dalili kaza dalili kaza shine muke tsammanin kamar kai din nan kana daga cikin wanda suka aikata wannan shine hakikanin yadda dan sanda ya kasance zai iya zama abokin kowa kamar yadda ake fada amma babu tirsarsawa babu kuma nuna cewa tabbas kai dinnan ka aikata tunda ai zargi daban kuma tabbatar da laifi daban zargi ba yana nufin yanzu don kana karkashin zargi ka zama suspect shikenan duk abin da ya kamata a yi wa criminal wanda yake mai laifi sai a yi maka shi ba a babu wannan a cikin duk waɗannan tsari na dokokin aikin ɗan sanda babu inda aka ce in an ɗauko suspect a yi masa mu'amala irin mu'amalar da ake yi wa criminal babu wannan wanda yake criminal an tabbatar da cewa lallai ya aikata wannan laifi to shi al'amuransa da mai yake sabanin wanda yake suspect ne shi kurin yana karkashin zargi ne to waɗannan duk suna daga cikin mafi ko kuma wasu ayyuka masu muhimmanci da ya kamata mu fahimta dangane da aikin ainihin ɗan sanda akwai kuma wasu abubuwa ma wanda da akan yi amma yanzu wannan sabon ko kuma sababbin dokokin nan da aka gyara na aikin 'yan sanda yanzu an hana 'yan sanda yin wannan abu misali a da idan kana bin wani bashi ka daɗe kayi yi ya biya ka bashin ya ya biya ka bashin nan to a da za ka iya zuwa ka ɗauko ɗan sanda sai ka zo wajen wanda kake bin bashi ka ce yallaɓe shi nan wannan bashi nake binsa yau kaza kaza ya hana ni a kama min shi a tafi da shi to inda ana yin irin waɗannan to yanzu fa wannan abun an ainihin kawo kwaskwarima a nan bangaren domin in muka duba sashi na 32 sakin layi na biyu na waɗannan dokoki sababbi ko kuma waɗannan dokoki da aka yi kwaskwarima na aikin ɗan sanda to a nan a aikaci an hana irin wannan cewa ɗan sanda ya je ya kama wani wanda kurin saboda wani al'amari ya yi na rashin biyan bashi ko kuma na saba wasu abubuwa da aka yi alkawari da shi ya saba ko irin waɗannan abubuwa da yake civil wrong ake kiran shi a turanci duk wani abu da yake civil wrong ne wani abu ne wani yan rigingimu tsakanin wancan da wancan wasu abubuwa ne wannan ya ci bashi na bai bani ba wannan mun yi yarjejeniya an yi wani contract tsakanin mu ya bai biya ba kurun ka je ka ɗauko masa ɗan sanda a to wannan an hana wannan wannan sashin da na karanta section 32 wanda yake sub 2 din nan wanda yake zaka cewa an hana irin wannan cewa lalle dan sanda ba wai kurin haka za a je a ɗauko shi akan kowane abu kamar yadda ake a da ba wannan an yanzu an hana wannan saboda haka ya kamata a ɗauki waɗannan abubuwa domin kamar tun da wannan shiri namu shiri ne da yake dokoki ne na zamantakewa to kaga waɗannan al'amura ne da suka shafi zamantakewa tsakanin al'umma baya ba wani wanda zai iya zama ko kuma da dama mutane dai za a iya cewa kana zama ka ci bashin wancan ko kuma ku yi wani abu na alkawari da wane ko ku je ku yi yarjejeniya kai da su wane haka to in aka samu saɓani aka samu akasi to irin waɗannan za ka iya zuwa ka nemi hanyar da doka ta ajiye domin bin diddigin wannan al'amari amma ba haka kurin kamar ka je ka fito ka tafi kurin ka ɗauko ɗan sanda ka ce kawo mun wannan ina bin sa bashi da an yi wayan abubuwan amma yanzu ana so abin a yi shi a tsare ne kuma tsari mai kyau ta yadda kai ba za ka shiga haƙoƙin wancan ba shi ma wancan ba zai shiga haƙoƙinka ba shi kuma ɗan sanda ba za ku mai da shi wani wanda zai dinga yin wasu ayyuka domin ya bawa wancan abin da yake so ko kuma ya faranta wancan ya bakanta wancan wasu lokutan ma aka ɗaɗa ko ɗan wani ɗan eh, me za ake cewa da abin nan ɗin kamar kyautayi haka ka ɗan ɗauko ɗan wani abu a aljihunka ka ba ɗan sandan ka ce don Allah ya labai a kamo min wancan bashi nake bin sa ga wannan a a sha lemu to duk wayannan abubuwan ya kamata mu duba cewa wannan gyaran da aka yi wa tsarin aikin dan sanda a najeriya lallai al'amari ne mai muhimmanci wanda in dai aka aikata shi a aikace to za mu kasance wannan abin da ake cewa dan sanda abokin kowa lallai zai zama abokin kowa ɗin musamman waɗannan ayyukan da muke gani da kuma irin yadda aka ba su wannan wato kamar wannan fawa din da suke da su 'yan sanda su yi kaza domin zamantakewar mu domin kawo mana tsaro a tsakanin mu domin tabbatar da cewa mun kasance al'umma masu bin dokoki ta yadda zai kasance za ta kasance rayuwar mu managarciyar rayuwa ba tare da mun shiga cikin wasu haluluka na fagamiya ba saboda haka akwai wasu abubuwa wanda su duk sun shafi aiki dan sanda kamar yadda na kai mana mu ana son in shiga cikin su gaba ɗaya don muka ce za mu dinga bi ɗaya bayan ɗaya layi bayan layi muna ta kawo wannan abubuwan sai mu yi shekara guda mu gama ba tunda dokokin nan na aikin ɗan sanda dokoki ne masu yawan gaske sai dai kamar yadda muka ɗan tsatsakuro wasu gurare masu muhimmanci waɗanda suka shafi zamantakewa mu ta yau da kullum to sai dai mu dinga ɗan tsakurowa kuma da na ci yau za mu rufe ma abin da ya shafi dokoki da kuma al'amura na najeriya domin muna so mu fada kasar niger don ita ma mu gaya dokokinta suke yaya ainihin tsarin ita ma kotunan niger yake da dai sauran abin da kamar yadda muka yi shi a najeriya su ma insha Allah za mu yi a niger to amma akwai wani tsokaci da kamar wani abokin aiki na yake mun dangane da wasu abubuwa masu muhimmanci yana zancen abin da ake kira da bincike ɗan sanda a tura shi ya yi bincike a cikin gidan mutum to yaya wannan akwai wani abu da ake ce masa search warrant yana bukatan wannan search warrant a ina ne ake buƙata a wani lokaci ne ba a bukatan search warrant to irin waɗannan ɗaya daga abokan aiki na anan yana cewa shi ma yana da muhimmanci mu taɓo shi domin mutane su fahimci yadda al'amarin yake to amma kuma gaskiya ga lokaci yana nuna mana cewa kada mu ci gaba so za mu tsaya a nan amma allah da za mu kasance a shirinmu na gaba za mu yi kokari mu kawo al'amarin bincike din na sacewa ran da sauransu ta yadda za mu fahimci yadda abin yake sai mu rufe al'amura din game da najeriya sai kuma mu fada a makociyarta wato kasa ta jamhuriyar niger insha allah to a nan za mu tsaya sai allah ya kai mu wannan lokaci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na ƙarshe farkon shekara ta 1400 hijira shamsiya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabuwar shekarar Iraniyawa wadda aka fi sani da Idin Noruz na shekara ta hijira shamsiya wanda kuma a ranar yau wanda ita ce ɗaya ga watan farbardin na farkon shekara ta hijira shamsiya kamar da muka saba gabatar muku da wannan shiri a kowace shekara a wannan karan ma da yardar allah muna tare da ku a cikin wannan shiri inda za mu ambaci wasu kaɗan daga cikin irin al'adu na iraniyawa waɗanda suke yi a lokutan gudanar da bukukuwa na sabuwar shekara ta noruz kamar dai da aka sani iranayawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa a lokacin bukukuwan idin noruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voa da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shi ne zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabatar masa da yadda allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. madalla malam asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabuwar shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar iran da ma sauran kasashe da ake gudanar da bukukuwa na noruz barka ka da malam abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asali ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farverdin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga cikin su, tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin. ta da lamar saurari da aka maka kakashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a safiyar gobe talata inda za ku sake jin mu da wasu sabon shirye-shiryen ta ma kafin na a madadin dukkan waɗanda ku suka taimaka shirye kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.